alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin sabon darasinmu a darasinmu na yau amma bari kafin mu ci gaba da rasu mu bari in godewa ɗimbin magoya baya wannan channel mai albarka subscriber sun fi dubu daya. so ina godiya sosai ga wanda suka subscribe sannan ga wanda ba su ma ba ina roƙo ga duk wanda bai ba sai ya taba alama subscribe sannan kai lakin sannan ka turawa abokananka a whatsapp ko facebook ko sauran chatting a darasin da zan koya yau shine zaka canja network ɗinka daga 4g zuwa 5g wani lokacin wayar ka fojice su ce amma kana so kai downloading gaba ɗaya tana baka matsala ko kuma kana so kai browsing amma network yana baka matsala da farko dai zaka shiga cikin setting a wayarka bayan ka shiga setting a wayarka sai ka shiga network and internet bayan ka shiga network and internet zaka shiga mobile network bayan ka shiga mobile network don ka layi biyu ce sai ka zaɓi layin da kake buɗe data da shi misali bayan ka zaɓa sai ka taɓa advance ɗin nan bayan ka taɓa advance sai ka je can ƙasa za ga access point names bayan ka ga access point names sai ka taɓa bayan ka taɓa sai ka taɓa nan bayan ka taɓa sai ka je can ƙasa bayan ka je can ƙasa za ga apn protocol to sai ka taɓa bayan ka taɓa sai ka canza shi ya koma ipv4 times ipv6 bayan ka taɓa shi ma a kasan shi za ga apn roman protocol so sai ka taɓa bayan ka taɓa za ga shi ma sai ka canza shi daga ipv 4 nan sai ya koma ipv 4 times IPv6 din nan. So ga wanda wajen neman access points names nan zai ba su wuya shine so ga wanda muka samu bambanci a wajen setting misali irin masu samsung ko wata waya daban wani lokacin inda na shiga dinnan a wata wayar ba haka bane so kawai sai kai sacin anan sai ka rubuta abin da muka shiga so bayan ka rubuta zai kawo ma sake abu abin da na yanzu abu na gaba shine zaka ji ka ɗauko application a play store bayan ka shiga play store zaka sace din application mai suna 4G only network mode bayan ka shiga wannan shi ne ni na riga na ɗauko bayan ka yi download sai ka open ɗin shi so bayan ka yi open so bayan ka yi open sai ka taɓa nan open security setting ɗin nan so kamar yadda kuke gani na duk wani bayanai ne na wayarka kana budewa za ga amina na wayarka da phone number ka da sauran abubuwa muhimmai na wayar so bayan ka shiga sai ka taɓa nan so bayan ka shiga nan sai ka nemo lte slash umts auto vrl din nan sai ka taɓa su so, kana tabawa shikenan kai setin setting yanzu idan kana da 2G a wayarka zai koma 3G idan kana da 3G zai koma 4G idan kana da 4G zai koma 5G ta haka ne zaka ninninka network ɗinka fiye da yadda yake a wayarka zaka yi saurin downloading zaka yi saurin browsing fiye da yadda kake a da so kada ku manta da taba alamar subscribe sannan ku sharing sannan ku liking mun gode mun gode